فشاربون شرب الهيم za ku yawaita shan wannan ruwa kamar yadda raƙumi yake yawaita shan ruwa idan cutar hoyam ta kama shi